bayani na nuni da cewa rikicin shugabancin jami'ar ta pdp ya faro ne a shekara ta 2012 a lokacin da aka baiwa alhaji ga tukur shugabancin wanda bai gama wa'adinsa ba aka cire shi sai aka baiwa ahmed adamu ma'azu shi ma dai bai kai ga wa'adinsa ba aka cire shi daga nan sai aka danka shugabancin jam'iyyar ga hannun sanata ali madu sharif bisa yarjejeniyar zai yi kwanaki 90 ne yana mulki da zai kai ga shi zaɓe domin samarwa jam'iyyar shugabanni na dindindin to sai dai kuma a halin da ake ciki ana hasashen yiwuwar gudanar da haɗaka da wasu jam'iyyoyin ko kuma a sake fasali wa jam'iyyar idan aka kasa cimma warware rikicin ta hanyar lumana alhaji adamu maina waziri jigo a jam'iyyar pdp kuma tsohon ministan harkan 'yan sanda a zamanin shugaba obasanjo ya yi tsokaci kan taron mu a matsayin mu na arewa maso gabas inda alimadu sharif ya fito muna kira gare shi abun ya isa wadin shi ya kare kamar shi alimadu sharif din nan ya fi karfin ku kenan ba maganan fin karfi ba ne maganan siyasa ne ai sarkin yawa fi sarkin karfi shi wannan taron shi ne na fari da zai nuna mar cewa a gida ma mun kalubalanci abin da yake yi kenan kun yadda da bangaren shi makarfi ah ai muna tare da uwar jam'iyya bisa tsarin mulkin mu ta ce wa'adin sharif ya kare makarfi ya zo ya wucin gadi ya shirya taro wanda za a zaɓe ina gun sanata abdul ningi memba ne a kwamitin riko da jami'ar ta kafa ya ce tabbas rikicin pdp ya faro ne daga shiyar arewa maso gabas daga nan shiya ne ita wannan shiya ita ce aka bata alhakin shugabancin jama'iyya na shekara hudu Sau dai wata uku kafin mu mu cika shekara hudun mu aka dauko sharif aka ce ta zo ka rike ka yi wata uku domin a yi zaɓe a yi sabon zaɓe. to ba ganin shi dama ali sharif ba da shi a kafa pdp ba shigowa yi. mu a ganin mu tun da har ya fita daga wata jama'iyyar ya dawo wurin mu to shi ita jama'iyyar ta fi karfin interest ɗinsa ba shi interest ɗinsa ya fi karfin jama'iyyar. amma ga shi kaɗai ya dama muku lissafi. ya dama wannan sulhu da ka ji an yi wasu mutane ne eh, shakikan mutane arewa suna cewa bai kamata dukan ku yan arewa ku yi ta fito na fito tsakanin ali da mai karfi ba hajiya zainab maina tsohuwar minista kuma shugaban mata na ƙasa a tsohuwar gwamnatin pdp har ila yau memba ce a kwamitin amintattu a jami'ar pdp ta ce sun zo taron tattaunawa ce mu zo mu tattauna ne mu gaya ma kanmu gaskiya me ya faru Ah, muka rasa zabe muka fadi zabe kuma me za mu yi kuma mu 'yan wannan jiha dole mu ma mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya alhaji shehu musa gaban na daga mutanen da suka kirkiro jami'ar pdp ga abin da ya ce makasudin wannan taro shine mu fito da hanyar gyara pdp in za ta gyaru matsalar ta hasada ya yawa rikice-rikice su kotu da abubuwa sun yawa mu a nan north east ali sharif daga north east yake kuma an sa kwamiti za su je su same shi su bashi su karanta masa communique na decision din elders na north east ko ya yadda ko kada ya yadda abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria